نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka jama'a masu kallon mu ku da wannan lokaci kuma barkan mu da sake saduwa da ku a wani sabon zagayen na wannan shiri namu mai suna bako na musamman a wannan karan muna tare da injiniya mustapha imam sitti shugaban agaji bangaren agaji na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna wadda ke Najeriya injiniya barka da zuwa barka kare to duk mutumin da ya san dai kungiyar izala dole ne ya san bangaren agaji saboda irin gudunmawa da suke bayarwa a bangarori daban-daban a fagage kuma daban-daban musamman dai abin da ya shafi ba da taimako na gaugawa a wurin da aka buƙaci taimakon da kuma tsara wuraren da ake tarurruka ko wa'azozi na wannan kungiya mai albarka amma duk da haka na tabbata akwai abubuwa da yawa wanda masu kallonmu ba su sani ba irin gudunmawa da wannan bangare yake bayarwa a wannan tafiya mai albarka wanda ba mu san su ba dalilin haka ne ya sa muka gayyato shi injiniya don yi mana ƙarin bayani a game da duk ɓangarorin ayyukan wannan ɓangare na agajin jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna amma kafin mu shiga kai tsaye cikin shi wannan shiri namu akwai buƙatar mu ɗan sami takaitaccen tarihin shi injiniya mustapha imam sitti kafin nan sai mu gina akan wannan mu ci gaba da hirar mu injiniya muna buƙatar mu ɗan san tarihinka a takaice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 yan uwa masu saurare da ganinmu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ni an haife ni a garin sitti da ke kasar sumaila jihar kano a shekara ta 1957 kuma na fara makarantar allo a gaban mahaifina wanda yake shine limamin gari tare da 'yan uwa da kuma gaddawa wanda shi wannan gari na city tasha ce ta gaddawa waɗanda suke zuwa karatun allo da kuma ilimi bayan aka an sa na cikin firamare ina ɗan shekara tara na kammala ainihin karatun firamare a 1973 wato 1973 sannan aka kawo mu a ah, bagauda gaya lautai akwai makaranta guda uku ɗaya tana gumel ɗaya tana gaya ɗaya tana bagauda wanda bagaudar ita ce headquarter da take nan kano waɗannan makarantu na ɓangaren gwamnati ne amma wanda ake ce ma private to a wannan shekara aka kawo mu muka shekara ɗaya a nan bagauda daga baya da aka kammala ginin gaya aka kwashe ma kai mu gaya muka je muka koma gaya da karatu wasu aka kai su lautai gumel wasu aka kai su a bagauda a wannan lokaci muna cikin wannan makaranta ta sakandare bayan mun yi shekara hudu na tafi hutu ganin kanwar mahaifina a zaria to daga zuwa na ita kanwar mahaifina da ta gani shi kenan ta rike ni ban ma cika shekara ɗaya na makarantar gaya ba ta ɗauke ni ta rike ni har abin yana nema ya zama rikici na family wannan shine silar zamana a zaria ina nan a zariya na fara 'yan karance-karance na ci gaba da karatun allo na ci gaba da karatu na ilimi gwargwadon hali a wajen malamai har aka nema min aiki na kama aiki a makarantar koyar da tukin jirgin sama a matsayin karamin akawu a ofishin accountant to a wannan lokaci ba mu rasa 'yan dabarbari waɗanda muke ta yi na abubuwa na rayuwa na shiga makarantar zane-zane wato draftsman na gini to wannan makaranta da na shiga wanda wani yaya na kwadaitar da ni shiga wannan makaranta na kware a kan fannin zane-zane na abin da ya shafi gini da kuma yin aikin ginin kansa hmm. na fara aikin injiniyarin na gini tun daga leburanci amma ina aikin gwamnati kuma na taba wannan aiki hmm. to tafiya ta tafiya sai na gana hada hada certificate grade 3 grade 2 grade 1 na kamfanin gini da zane-zane to ina ganin na samu wannan sai na nemi transfer daga department din da nake na accounting a karamin akawu sai na koma works department to ina nan works har kuma allah ya sa na ringa tafiya 'yan kwasa-kwasai har ma na tafi kaduna a 1989 zuwa 1991 na je na samu diploma a akan fannin eh, gini wanda na samu diplomar akan abin da ake cewa building construction wanda daidai take wannan diploma da ainihin high certificate na uh, hnd uh, ko kuma uh, national uh, high diploma to na dawo na zo na ci gaba da rike wannan department tun da ina karamin ma'aikaci har allah ya kai ni ga lokacin ma da na zo na zama babban ma'aikaci a wannan ma'aikata bisa kwasa-kwasai da na ringa zuwa na je university of ibadan na je eh, yaba college of technology daga ba na je university of, uh, of jos duk akan fanni irin wannan na abin da ya shafi harkar ta gine-gine kuma na je professional course wanda ake cewa professional course na akan abin da ya shafi bangaren da kake na harkar eh, gini to na halarci wannan course kuma alhamdulahi mun samu nasara a ƙarshe na bar aiki a 2006 2006 na bar aiki na riƙe mukamai da dama a kamun da ya shafi ah, harka aikinmu ah, nan a bayan haka kuma na riƙe shugabanci na union tun daga ah, ma'aikata wanda na riƙe a wannan bangare har zuwa lokacin da da na bar aiki na cikin wannan harka ta union to kusan wannan shine dan takaitacce bayan na bar aikin gwamnati na shiga siyasa na je na shiga siyasa na tsaya takarar ciyaman na local government dinmu kuma alhamdulillah abin da ya faru ya faru sannan na dawo na koma dama ina cikin aikin kuma na zuwa makarantar yamma na islamic studies to wannan certificate da na samu shi kuma na yi karatu na samu wannan certificate na college of high islamic studies da shi na amfani da shi na barin siyasa na koma bangaren eh, nce na je na samu nce eh, national certificate of education a eh, hausa and islamic studies wannan shi ne a takaice alhamdulillah kana da diploma kana da NCE. ina da diploma ina da diploma na building construction na kuma da nce Ah, kuma wancan suna da kaji ana magana injiniya abu ne wanda yake tafiya da practical ah, certificate da kuma ah, karatu wanda muka yi na abin da ya shafi building construction gaskiyar lamari a cikin wannan takaitaccen tarihin da ka mutum da na san an bar abubuwa da yawa tun da na gaskiya a gurguje akwai darasi mai matukan mahimmanci ga duk dan agaji ga duk wani matashi ma ya san cewa wato aikin agaji ba aikin wanda ya rasa aikin da zai bane ko kuma wani abu makamancin haka dan agaji dole ne ya zama cewa a ya hada karatu da kokari wurin neman abin da zai rike kanshi da shi da kuma wannan shine zai kara mishi kwarewa ya kara buɗa mishi kwakwalwa wurin yadda zai ba da taimakon da ake bukata a lokacin da ake bukata mun gode kwarai da wannan takaitaccen tarihi ne a cikin tarihi kuma baka hada shi da baka ambaci gabar da ka shiga agaji ba to eh wannan gaskiya ne alhamdulillahi aikin agaji ko harka aikin kungiyar jama'ati zalatul bid'a wa iqamatu sunna izala ta zo ta same mu lokacin muna tsakiyar aikin gwamnati lokacin da izala ta fito malamai suka fara wa'azi hmm. a wannan lokacin sannan muka zo muna matasa ina zaria muka fito muka zo muka rungumi wannan aiki bayan muna bin malamai mun je wurin wa'azi an yi wa'azi a nan tudun wadar Zariya an zo an yi a kaduna kuma muna bin karatun wannan malamai shi a sheik abubakar mahmud gumi lokaci bayan lokaci sai muka gaba mu da wani abin yi grup dinmu na matasa sai muka aje gaba ɗayan mu duk wasu abubuwa wanda muke yi wanda yake muke ganin ya saba ma sunna ko ya sawa a makarantar wadda ake yi mana hmm. sai muka aje shi muka zo muka runguma addini kai tsaye gaba daya kuma shine muke cikinsa har zuwa yanzu eh. to wani matakai injiniya ya buhari ya zama darakta na nufin a cikin tsarin aikin na agaji to matakai na da yawa domin a lokacin da sha'awar shiga aikin agajin ya zo mana wannan gurub namu sai kai tsaye muka karɓi sunayen mutane muka bibbi hanyoyin da ake bi na yadda za a yi a karantar da mu aikin agaji duk da dai mafi yawancinmu nan da ka gani wanda duye secondary school to bai rasa alaka da wani abu wanda ko dai yana scout ko ya yi red cross ko kuma in ma duk waɗannan bai yi ba ba shi a cikin waɗannan system ɗin to za ka samu watakila daga jama'atin nasarar islam ya faɗo ya zo da izala ta zo ya shigo ciki to waɗannan yan hakika mu ta shafe mu domin mun san wani abu da ake ce ma a'a scout da red cross duk mun yi waɗannan muna secondary school an karantar da mu an zo an koya mana waɗannan abubuwa da izala ta zo sai abin bai zama mana bako ba saboda kai tsaye muka kirawo waɗanda za su karantar da mu wannan aiki na aikin agaji suka zo aka karantar da mu tun daga ranar da muka fara wannan kwas tun daga wannan rana ne shugabanci fara hawa kaina aka ɗora min sakataranci na ni ne sakataren ainihin wannan eh, koyarwa da za a yi ni zan kira suna bayan an fara ni zan kira suna bayan an gama kuma an gama training din kayayyakin da muka yi training din da su ni zan targata su in kwashe in tafi da su in goya su a abin hawana in tafi da su gida saboda haka tun daga wannan lokaci shugabanci ya fara hawana muna gamawa sai aka ce an buɗe mana mune detachment ɗin farko a tudun wada bayan detachment da allah ya kaddari wato ƙungiya da ana wargaje ne kowa yana gaban kansa ne a wannan lokaci muna da shugabanmu wanda ake ce mashi rabiu da ukur alhaji rabiu ukur to shi alhaji rabiu abubuwa ne gashi nan ana so a haɗa kan ainihin dukkan rassan nan domin ga waɗannan sun to daga jama'atu ga waɗannan sun to daga red cross ga waɗannan sun to daga scout duka sunna ko kiran wannan kungiya ta jama'atu izalatul bida dukkan su wasu wasu yan agajin ne ai hmm. sun tawo daga kungiyoyi daban-daban amma mun zo mun haɗu a izala hmm. to yaya za a yi haɗa waɗannan kungiyoyi gaba ɗaya mu zama abu ɗaya ƙarƙashin shugabanci ɗaya kamar yadda muke da tsare-tsare tsare-tsare kala daban-daban to wannan tsarin da aka ɗauko aka zo za a yi shi ya sa a wannan lokaci a shek ismail idris allah ya gafarta masa ya ba mu notice na sati biyu don da ya ce sati ɗaya ya dawo ya gade sati ɗaya ya karance ce kafin wa'azi na gaba tun da ana yin wa'azuzzuka sati sati ko sati biyu ya ce kafin wa'azi na gaba lalle ku tabbatar da cewar kun kawo mun shugabanku a wannan lokaci wanda zai tafi da zamani da kuma da tsare-tsare yake to wannan kusan shi ma rabiu bukur a wannan lokaci shine kusan jagoran wannan kungiya mu ta agaji wanda haduwar da aka yi da kuma dunkulewar da aka yi daga dubijin-dubijin ta koma jiha-jiha daga jiha-jiha kuma muka dawo muka dunkule muka samu shugabanci guda daya hmm. wanda aka dora ma alhaji isa waziri gombe a wannan lokaci zaben shi an yi shi a zaria a wannan lokacin lokacin da shi sheikh ismail idris rahimahullah lokacin da ya baku wannan sati biyun hmm. shine kuka zo muka yi zaɓe aka rushe wancan shugabanci na mara rabi Ukur. Hmm. aka zo aka zaɓi alhaji isa waziri hmm. ne shugaba na biyu a wannan lokaci haka ne to tambaya mu ta gaba ma tana da alaka gaskiya da saboda tambayar mu ta gaba ita ce me takaitaccen tarihin yadda ita aka kafa aka kafa bangaren agaji na kungiyar jama'ar izalaci saboda wasu suna dauka cewa duk lokaci ɗaya ne lokacin da aka kafa kungiyar ko da ke ban mm. sani ba ni ma lokacin da aka kafa kungiyar tare aka kafa kuma bangaren agaji aka to alhamdulillah mm. wato kafuwar kungiyar jama'ati zalatul bid'a iqamatu sunna ya riga kafuwar agaji domin sai daga baya ne bayan wa'azi ya riga ya kankama waɗannan malamai sun riga sun yunkuro suna ba da gudunmuwarsu ko ina ana ta wa'azuzzuka sannan daga baya a shek ismail idris ya kawo magana tsarin fitar da ƙungiyar agaji aka zo da shi kaduna don lokacin waɗanda suka ba da kansu wannan lokaci su ne irin su shugaba rabi'u bukur da wani ana ce mai alhaji ali faragai shi ma a bukure yake sannan da irin su alhaji alhassan shi kuma a jos yake to da ire-iren su waɗanda suke a jos sannan a kaduna akwai irin su muhammad sani da kuma alhaji hashim da irin su murtala na gidan malam abubakar gumi duk suna cikin tsofaffin 'yan agaji a wannan lokaci a mu kuma akwai irin su malam muhammadu nazifi wanda shike zaria a yanzu yana benin yana karantarwa irin su malam dari mai wada da su malam usman kuma a gombe akwai irin kamar su alhaji abubakar akwai kuma irin su shi alhaji isa waziri wanda duk irin waɗannan group da na gaya maka su ne suka haɗu suka dunkule a wannan lokacin da malam ya yi kira akan cewa lallai a kafa ƙungiyar agaji shine aka fito aka zo da ita akwai adawa da yawa wanda aka samu a lokacin adawar da aka samu akwai wani ana ce mashi alhaji alkaita shi alhaji alkaita a jama'atin nasarar islam yake akwai kuma alhaji ali isa funtuwa shi ma a jama'atin nasarar islam yake su ne kusan malamai na aikin agaji in dai a najeriya kake kuma a nan arewa to waɗannan su ne malaman aikin agaji in dai ba a red cross kake ko scout ba amma a gajance a kungiyar agaji ta jama'atu nasar islam to waɗannan su ne malamanta su suke masu horar da aikin agaji to lokacin da aka kawo wannan magana ta cewar za a fitar da ainihin kungiyar agaji ta jama'atu zalatul bid'a wa ikamatu sunna mm. to shine har abin ya kai ga rigima magana ta kai ga har wajen mala abubakar gumi shi ma mala abubakar gumi a wannan lokacin allah ya ji kansa bai goyi bayan a fitar da ainihin kungiyar agaji ba ta izala sai daga baya saboda shi a fahimtarsa a wannan lokaci yana ganin cewar idan aka yi haka ga jama'atu ga izala to kan jama'a zai rabu domin kungiyar agajin nan su ne ma'aikata su za su je su shirya wa'azi su za su je su tsara yadda duk za a abubuwa sannan malamai su tafi a je a gabatar da dukkan abin da ya kamata to idan aka yaka shi yana ganin kamar an raba kan jama'a to amma daga baya da malam shak ismail idris ya zo ya fahimtar da malam ya gaya masa mu kungiyar da za mu kafa kungiyar agaji ta jama'atu zalatul bid'a ya kamata sunna babu ruwanta da wani al'ada ko zuwa wajen bid'a kaɗe kaɗe ko bikin suna ko bikin wane ne amma waɗancan da suke da farin kaya su suna zuwa wajen bukukuwa na naɗe sarakuna na suna na ɗaura aure na wasu al'adu can wanda ba musulunci ko sunna ta zo da shi ba saboda haka nan sai malam ana yi masa wannan bayanin sai ya ce to allah ya sauƙaƙa a je a ci gaba allah ya bada sa'a shi kenan aka samu waraka daga wannan eh, tafiya da aka samu ta kafa wannan ainihin uniform wanda ka gani wanda tsarin da komai da komai an ɗauko tsarin ne daga tsari irin na askar na saudi arabia ɗan ƙasa-ƙasan kaya Eh, da uniform har kalan uniform din ka duba inda za mu fita nan ka zai guba za ka gani kusan tsarin mu duk iri ɗaya ne amma bambancin da aka samu malam ce to a canza su suna da bakin takalmi mu sa farin takalmi canvas suna da bakar belt mu mu sa farar belt suna da hula tsanwa tsanwa ko bulu ko wane ne mu mu tsaya a bulu kadai to amma magana sa ah, red ko ah, jan kaya ko jar hula wannan akwai wani tsari kuma wanda daga baya karkashin ofishi na a wannan lokacin na organizing sakatare to shine muka fitar da cewa duk wanda zai zama discipline officer wato mai ladabtarwa to ya na yana da wani canjin kala da sauran tsarin uniform din shi yasa ko a tsarin mulkin kungiya babu magana cewa akwai mai jan kaya ko mai wani ba a'a wannan tsari ne namu na kana ganin mai jan kayan nan to ya zama na mai ladabtarwa amma shugaba na agaji yana iya sanya kowane irin kayan ko ya sa bulun hula ko ya sa jar hula wannan duk ita ta dace da shi kamar yadda ka sani a tsarin ka'idar paramilitary hmm, na wannan gaskiya ne mun gode kwarai to injiniya za mu so mu san yaya tsarin gudanar da wannan bangare na yin agaji yake to alhamdulahi tsarin gudanar da ayyukanmu na shugabanci ko gudanarwar wannan kungiya tun daga lokacin da allah ya nufi aka sauke wancan tsohon shugaba wanda da ana tafiya ba tsari kowa yana bugun kansa idan yau dubujin ɗinka ko state ɗinka kuka zo wurin wa'azi to sai ya zama na shi ɗan dubujin ɗinku ne ko ɗan state ɗinku ne zai baku umarni sai muka zauna haka karazibe wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aka rushe wancan shugabanci aka ce a kafa wani to ai kaga ya zama kama kungiyoyi ne da yawa kenan eh kungiyoyi da yawa suka zo suka haɗu a wannan lokaci eh. don duk mafi yawanci ko zaka iske kamar yadda na ambata kowanne daga akwai kungiyar da ya fito daga ciki aka zo aka haɗu sunna ta kira shi aka zo don a haɗu a tafi tare saboda haka da aka rushe wancan shugabanci muka zo muka yi zaben shugabanci na ƙarƙashin isa waziri gombe to daga wannan lokaci muka tsara akwai national level wato national officers shugabanni na ƙasa akwai state directorate su state director wato shugabanni na jiha wanda a wannan lokaci national level suna da mutum 36 hmm. a state level uh, level din jiha suna da officers 32 a local government level shine ake cewa division divisional leaders ko divisional officers to su kuma suna da mutum 26 ko da takwas sannan a unit ko detachment su kuma suna da goma sha shida ko goma sha takwas sannan a unit akwai unit su kuma suna da mutum goma sha biyu ko sha hudu shine mafi kaskanta a wannan level din to waɗannan shine tsare-tsare na gudanarwar mu na ainihin shugabanci wanda kowanne in ka duba za ka ga ah, shugabannin na ƙasa baki ɗaya su ne suke lura da dukkanin shugabancin ainihin ƙungiyar agajin da tsare-tsarensu da duk abin da ya kamata kowace jiha kuma tana da daraktanta da mataimakinsa da sauran ofisoshi kowace local government tana da shugabanninta da ainihin ofisansa da sauran ofisoshi sannan detachment ma haka sannan kuma na karshen su su ne unit waɗannan su ne ainihin tsare-tsaren da muke da su ko muke gudanar da ayyukanmu a kansu to waɗannan wani adadin da ka faɗi a kowane mataki na'am ma'ana kana nufin waɗanda aka fara da su kenan adadin da aka fara da shi ke ko har yanzu ba dama a wuce wannan adadin a misali mutum ah. sha shida ko sha nawa ka faɗi a unit ai har yanzu bisa tsarin kungiyar tamu ta jama'atin zalatul bidawa ya iqamatus sunna wanda muka bayar aka yi mana rajista tsarin namu bai wuce haka ba muna da shugabanni kamar yadda ka gani ko da za ka duba faragraf din abin da ya shafi a kungiyar agaji aka ce muna da tsare-tsarenmu wanda muke da shugabancinmu daga ƙasa har zuwa unit muna da kalar uniform iri kaza kaza kaza kamar yadda ka gan shi na a jikina haka yake a cikin ka'ida kuma har yanzu ba mu canza ba shugabancin wannan kungiya ta mu ta agaji ta jama'acin zalatul bid'a wa iqamatu sunna mm. bai canza ba yana nan sai dai yan canje-canjen ko karin ofisoshi wanda dama ta bayar muka kara wanda kuma ake tafiyar da gudanarwan shi falilahi alhamdu kamar yadda tsarin ya gabata yanzu injiniya kamar kuna da yan agaji nawa adadin yan agajin da ke ƙarƙashin ka to a halin yanzu ka san harka aiki na addini tunda wannan kungiya ta mu ta agaji an kafa ta karkashin jagorancin wannan kungiya mai albarka ta jama'ati zalatul bid'a wa sunna kuma addinin musulunci shi muke wa aiki tsakaninmu da Allah a halin yanzu muna da 'yan agaji sama da miliyan 1.500 amma ka san akwai 'yan agajin eh. akwai kuma 'yan yagaji eh akwai 'yan agajin akwai kuma 'yan yagaji to amma duka tun da mu muka yi musu training da 'yan yagajin mu muka yi musu training <laughs> saboda haka ba za mu ce 'ya'yanmu ba ne hmm. tun da in wani abu ne ya faru in wani abu ya faru za ka gansu sun zo suna taimakawa kamar soja ne eh. akwai active soja present officer hmm. akwai kuma wanda ya yi ritaya to mu a aikin addini babu ritaya sai ranar da ka koma ga Allah tukuna nan nan kai ka gama ritayan don ko gurgu ne mutum ya zama to akwai ranarsa mukan sa shi wani aikin ko a filin wa'azi sai mu ce ga abin da za ka je ka yi sai ya tsaya yana nan yana kallon wuraren da aka aje abubuwan hawa to sa idon da zai yi a wajen aiki na abubuwan hawan in ya ga mugu ya zo zai ɗauki mashin ɗin da ba nashi ba ko ya ɗau kayan da ba nashi ba to sai kirawo mai uniform sai nuna mai ce ga wancan ya dauki kaya kaza shi zai koma gefe ya gama nasa kaga nan ma shi ma aikin agaji saboda haka abinda muke ce ma yan agaji su ne yan agajin da muka karantar da su aka koya musu aikin agajin kuma suka yi aka yi musu jarrabawa sannan suka ci jarrabawar aka ba su certificate ko id card kuma suna aikin ba su gaji ba duk inda aka yi kira ga aikin addinin musulunci za su tafi duk inda aka yi kira ga wata samina ko ga wa'azi ko ga wani taron musulunci za su je su ba da gudumawa hmm. amma 'yan agajin da aka koya musu aikin agajin ko sun ci ko ba su ci ba dai amma dai sun koyi aikin agajin ko sun ɗinka uniform ɗin hmm. amma sun tsallake aikin sun tafi kawai don sun yi kuɗi ko sun yi malanta ko kuma a'a sun kai wani matsayi ga aikin gwamnati ko kuma a kai ni har yanzu ban ga na samu wani matsayi a aikin ba to watakila daman matsayin ya kawo shi saboda haka ganin haka nan ko kuma an musguna mai ana cikin aikin wanda wannan aikin namu aiki ne na hakuri. ganin an musguna mishi wata bukata tashi bata biya ba saboda haka sai ya tsallake yana tsallake sai ka nemi ka rasa tun ana taro da shi ba shi tun ana zuwa wa'azi ba shi tun ana zuwa samina ko wani taron addinin musulunci babu shi so irin waɗannan su ne muke ce ma 'yan yagaji ka fahimta ai eh. to da su ɗin da waɗanda muke da su yanzu a waɗanda muke lissafin mun koyar a wannan kungiya ta mu ta jama'atu zalatul da ya kamata sunna hmm. ta yan agaji muna da sama miliyan ɗaya da rabi eh. in aka ware yan yagaji su kuma eh, eh an tsan yan agaji ayo kai ma ka san kai kanka ma ka san kana iya ba kanka amsa ai kai ka san muna da yawa gaskiya ah. don kai kanka kasan kana kai kanka kasan kana iya ba kanka amsa da cewar ilalle eh, muna da yawa akwai waɗanda sun har yanzu akwai jarumai waɗanda suka sadaukar da kansu kuma suke ba da gudunmuwar tsakaninsu da Allah kuma su ne suka fi yawa kuma su ne suka fi yawa kuma insha Allah kuma su ma waɗancan ɗin ba mu bar su ba muna kira gare su tsakaninsu da Allah da su dawo domin abin da ake bukata ga mai taimakon addinin musulunci shine cika idan yau don kana bunƙasa ka ce wayo ai da ɗan agajin can ne ko mutum mutuwa ya yi aka ce waye rasu aka ce dan agajin nan na unguwa kaza kaga ya tafi da shaida amma ai ina ɗayan nan wanda da ya taɓa aikin agaji shine ya rasu kaga ai an yi asara bai taɓa da shaida mai kyau yadda za mu ji daɗi ba amma aikin da kake yi na alkhairi ka cika da shi kana yi na alkhairi mu shi ne wannan burin mu alhamdulillah kuma shine muka yi wa Allah alkawari a kansa wannan gaskiya ne Allah ya ba da imani amin ya Allah tabbatar da mu akan hidima ga addini Na bin masha Allah Allah sallallahu alaihi wasallam injiniya ga shi bayanan da ka koro yanzu suna da matukan muhimmanci sosai na'am na'am sai dai kuma lokaci yayi halin nasa na'am saboda haka anan za mu isar da godiyanmu ga injiniya akan wannan gayyata tamu da ya amsa ya zo ya amsa mana waɗannan tambayoyin muna fata allah ya saka da alheri kuma abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuma aka kuskure. To amin mun gode Allah ya muku sakayya da alheri Allah ya ƙara wa tasha albarka. Amin amma injiniya za mu za mu ƙara mi ko babban baran mu insha Allah. To sati mai zuwa za mu ƙara gaye to ka. To Allah ya saka Allah ya saka da alheri mun gode. To jama'a masu kallon mu duka duka nan muka kawo karshen wannan zama wannan hirar tamu da injiniya Mustapha imam sitti shugaban agaji na kungiyar jama'atu izalatul bida ga kamata suna wadda ke najeriya mun sha allahu a sai Allah ya kai mu sati mai zuwa za ku gamu da ci gaban wannan hira mai muhimmanci da muka fara a madadin abokan aiki na da suka taimaka wannan shiri ya samu nasara ni sai saifuddin yakubu musa nake cewa mu huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها الزائر وأهلا لك في القلب مكانا